to ci gaba وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك أي كما متعنا أساة الإنس كما يد منك زير متعني ما سوجين دادي كالكتتون wal da aljannu alhum bi ba'alin sashen su yana jin daɗi da sashen su ta su ta abubuwan da shan giya shan kaza da abubuwa da na banna kamar yadda mun ka yi musu nuwalli ba'al zalimin ba'alan muka shugabantar da sashen azzalumai akan sashe wasu na jan wasu a ta ai raye-raye da abin nan da shaye-shaye ana kallo bima kanu ya kasibun Eh, Ba'al zalimi na ba'alin wata shugabantar da wasu azzalumai akan wasu su ta jansu bi ma ka hannu ya kasu don abinda sun kaza suna aikata min ma'asi na ayyukan zunubi Allah sauƙaƙe to ci gaba ya ma'ashar ya ma'ashar aljinni wal insi alam kun rusulun minkum yaqsuna alaykum ayati wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا waka za zalika kamar da yadda mun ka sa wasu sun ka ji daɗi tare da wasu wajen zunubi oh, ya mashar janni ya ko jama'a aljannu wal yansu da jama'a mutane alam ya tuba rasulun min kun shin da kun kabe kun ka ci gaba kuna yin abin da bai kama bai kamata ba ba mu aiko muku manzanni ba alam ya tuba rasulun min kun shin manzanni daga cikin ku ba su zo muku ba ai majmu'ikum wato abin nan jami'an ku ba su ba alukun kun ba da kuma asadiku bil ins domin cikin kullum manzanni cikin mutane yake babu manzanni cikin cikin A aw rusul lil jinni ko abin a inzaruhum wa an anzuru ta masu yi musu gargadi don an ce abin nan waja abin nan eh, eh, eh, min irsali rusul ko wa inzarihim iyana sun zo sun yi muna gargadi qala ta'ala sai Allah ya ce ku diba wa gararhumul hayatud dunya sun san abin da ake faɗa gaskiya ne amma rayuwa ta kusa sai ta rude su sun ka bar rayuwa wadda aka tafi mai tabbata wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sannan sun kai shaida akan kawo dan su na cewa su kafirai ne cikin duniya fa in qila shahidu bil kuri hunako ala anfusihim an kace ce nan duniya sun yi shaida da kafirci akan su wa an karo fi qawli ta'ala amma wani wuri kuma ai sun yi musu ko wato na cewa ma kunna abin nan ma kunna iyana eh, abin nan summa lam takun fitnatun illa an qalu eh, wallahi rabbina ma kunna mushrikin kila summa lam takun fitnatun illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin nan sun sun faɗi gaskiya su sun yi nan kuma can sun faɗa ba su yi ba wa zalika nuna awwalan anna abinda addalili inda sun kai musu sun kace su ba su shirki ba suna zaton in sun kai musu kamar duniya ne wato ƙarya za ta yi musu amfani yan fa'un fa yadkhuluna janna su shiga aljanna ma almu'min tare da mu'min ne fa yunkiru na sai sai musu biya wahin da bakunan su ce mu wallahi ba mu taba abin nan ba ba mu taba shirki ba fa hina idan yukhtamu alaiha bayan haka nan sai bakunan su a sa wani abu a ruhi wata shahadu alaihim jawarin gabubuwan uwan yi musu abin nan su musu shaida bi shirki da shirki wal kufri da kafirci sannan su komo kuma suna abin nan na dama to sun ma kaba alama ta kaddama min akhbari yawmil qiyama labaran yawan kiyama da ya gabata ga ta'kibi karin bayani fa qala yace zalika ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك واتو أيكا ومن ظني وما اشتمل عليه دا أبين دي أيقنصا من الحكم الحكمتي أبين دا الدليل ينصا Allah ya kun rabu ka mulikal qura bi zulmin domin ubangijin ka bai zama ya halaka mutanen kauyuka ba bi zulmin saboda na wani zalunci wa alu ha gafiluna alhali mutanen su suna abin jahilai ba aika musu da manzanni ba wannan shi ya nuna kenan mutanen jahiliya duka duk bannan da sun kai aljadda za su shiga domin ba aiko musu ba sai wanda an ka aiko ma amma akwai wasu waɗanda annabi ya ce ‘yan wuta ne kamar abin nan umaru kaisu da abin nan ‘yan laha wannan shi kenan sai mu bar al'amari kamar yadda annabi ya ce amma saura ‘yan abin nan mutanen jahiliya ko kuma wanda yake labarin musulunci bai kai gare su ba suna can ɓoye cikin duwatsu in sun mutu ‘yan aljanna ne kamar eskimos kina yi wa abin nan na ga wani littafi da ke cewa kamar misalin arnan da ke abin nan mutane mu ba su zuwa suna suna karantar da su an kyale su kawai amma suna da labarin musulunci suna da labarin musulunci amma ba su gane me amma na shi ba eh, eh bai zama hujja gare su Eh, amma abin da wasu na ganin kamar ya kujja ce to inda suke akwai sarki eh gar ne amma kuma ba sarki kuma abin da in musulmi sun ka zauna tsakanin kafirai ba su karantar da su sai Allah ya sallata su akan su eh eh haka ne eh, kun gani abin nan mun karatu nan abin nan eh, cikin wani littafi na shehu in liman na cikin hudu ba sadda ba a magana wani ya taho ya ce algawa ta malam ina son kasa sa ni musulunci in ya ce bari in kare hudu ba ya kafirta sai a hidda shi daga limanci don ya yarda wani ya zauna cikin kafirci to sai su malaman suka ki hawan duki su je su samu arnan nan na kofa can waɗanda suke zaune wajen shekara barkatai ba ruwan komi sai a ce su kuma har yanzu sun musulunci a kai kansu a bai kai gare su ba kai kai ba sani ba don abin na bayyana mutum kai gare suna neman a kawo kuna da kuna ba kun ah. yi ba suna labarin musulunci ba ba eh? a shugabanta ba su ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون lokacin da sardauna ke musuluntar da mutane ya tafi wani gari wato sun mutane da yawa sun ka musulunta ya kai musu tufafi na maza da na mata bayan mun komo gida sai wani daga cikinsu ya taho iske ni ya ce tufafin nan da sardauna ya bayar da kuɗin nan da ya basu duk sai da an ka amshe bayan haka nan kowane yadda ya shiga musulunci sai an ce sai ya ba da sule biyar don ya shiga musulunci a'a wasu ban halin ko wasu waye shugaban musulun da nake kusa da sai na ce kana iya faɗin wannan magana gaba ga sardauna sai ce eh ni ɗauke shi ni kai gaba ga sardauna ce ga wannan ya taho daga wuri kaza ya faɗa ma abin da ya gaya min sai ya ce ya faɗa kamar yadda ya ce sai sardauna ce abin Allah ya sauƙaƙe wani wuri aifan guda ake karɓa ka sani wannan abu eh, to ya zan yi eh wato kenan kowane hukuma za ta yi kokarin gyara gwargwadon iya wata la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kadan kadan kowane abin nan kowane masu yi da wanda ba su yi kowane yana da darajojin da Allah ya bashi yana da sakamako mai ma'amilu ga abin da sun ka aikata min khairin wa sharin wanda ya aikata khairi yana da shi wanda aikata shari yana da shi wa ma rabbuka bi gafina amma ya amalu kuma ubangijin ka bai zan mai shagala ba ga abin da suke aikatawa komai mutun yayi to Allah ya sani ko bai mantawa an rubuce wa rabbukal gani wa rabbukal waliyyu zur rahma in yasha wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama أنشأكم ملة قوم آخرين to na ne wa rabbukal gani wato Allah ya ce ma annabi ubangijinka shine wadatacce an halki daga barin talikansa wato bai bukatar talikansa wa ibadatin kuma ko basu bauta masa bai damu ba wa ma ya murukum bihi da abin da yake umarni da su ko sun yi ko sun ki aw ko ya hana su inna ma huwa li maslahatin tarju ilaihim duk abin da Allah ya ce kayi to ya ce don amfanin kanka in ya ce ka bari ya ce ka bari don amfanin kanka in ka yi wato kenan ba shi ka taimaka ba kuma shi ubangiji zun rahama shine mai rahama bihun ga mutane fala yushaddidu alai bai tsananta musu komai da sauki waye ya tabi bihim tariqa sal kuma yana san su bi hanya abin da mai sauki almusaqim wanda daidaitacce in ya shayi hukum in Allah ya so zai halaka ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane bil eh, bil ihlaki halaka ku la yanqusu la istisalukum ah, mulka hushayan in ya halaka ku duk gaba dai to halaka wannan da bai rage bai rage mulkin sa da komai ba wa yasahal min ba'dikum ma sha kuma in ya so ya halaka ku zai kawo abin da yake so min lahkalin talikai su mai matsayin ku gonakin ku da gidajen ku duk wasu su shige kama an sha ku min zuriyati qaumin a kamar yadda ya halitta ku daga zuriya wasu mutane na daban lam yakunu wadanda ke da abin nan babu su ala misli sifatikum ya sifanta su eh, suna akan sifatu ya abin nan wato wanda ke kawo wasu mutane waɗanda yake kamar sifa ko ku ya halaka ku kamar yadda ya kawo ku bayan an an share wasu bal kanu ta'iina wa hum Alu safinati nuh wato mutanen eh, jirgin nuhu ba halaka su ba wa zuriyata an halaka zuriya su min ba'din bayan su min al-quruni wato na shekaru ila ku har zuwa ga zamanin ku. ai in ya sha yastasilukum in Allah ya so sai halaka ku wa shi khalqan jadidan ya kawo wata halitta sabuwa badalakum musayyaku wa zalika sahlun alaihi wannan abu ne mai sauki gare shi wa qad ahlaka qauman mujrimin ya halaka mutane masu laifi mithlakum fatamkacin ku ta salahun ya tumbuke su har da ƴaƴansu wa baddalakum bi khalqikum ya musanya su da abin nan kawo ku halitta ku min zuriyati qaumin lam yakunu mujrimin daga zuriyar mutane wanda ke ba mu yagu ba walakin huwa zur rahma amma ubangiji mai rahama ne bikun gare ku fa fa don haka ya bar ku rahmatan lakum don rahama gare ku eh, ba halaka su ba ba an halaka su ba ashe kenan waɗanda an na kware za a bar ƴaƴansu su mutanen safina kuma waɗanda karkace an halaka su don adawa da samudawa suna cikin ahlus safina to ci gaba إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين to inna ma tu'adun la'atin duk abin da ake muku wa'adi na cewa zai zo kamar sa'a tashin kiyama ko azaba za ta zo in ba ku yi imani ba duk abin da an ka ce zai zo zai zo la'atin mai zuwa ne la mahanta ba makawa wa ma antum bi mujizin kuna kuma ba ku zama masu buwaya ba ai fa'iti ne ba ku zama masu kuce ma azabu azabu ubangiji ba sun wajaha ta'ala al-khidab lin nabi ba haka nan ga magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yace قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون تقول لهم كتيم متاني ya kawo ya ku mutane na imalu ku yi aiki ala kun bisa ga halin ku na yi muku gargaɗe kun kita ku yi aiki yadda kuke so in ni amil ni zan yi aiki bisa ga hali na wanda Allah azani fa sawfa ta'lamu amma ku sani nan gaba za ku sani wato za ku san man takun da ku akiba wane ne yana da aqiba ta kware ta gida mai kyawu ai al aqibatul mahmuda aqiba wato karshe man da an mai kyawu fi dal akhir gidan lahira ananu am antum mu ko ku innahu la yublihul zalimun wato kuma yadda al'amari yake masu zalunci su kibi bin abin da Allah ya ce ba za su ci nasara ba to ga hukunce hukunce nan وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وذكر في ما ياتي ذكر آية أتهيوة أنك كلمتها ya ambata na amsalatul ahkam allati ikhtaraha al-mushrikun wato hukunce hukunce waɗanda yake masu kafirai suka kaka abin su jingina ga Allah bil kharsi wa tahmin da kaddarawa kawai ba su dogara da wani littafi ba wa ya'maluna biha ala ghairi ilmin su dora aiki da waɗannan dokoki ba da cewa daga wani ilmin Allah ya taho ba wala hudan ko wata shirya wannan abin nan sai wanda ya tsira kaɗan cikin zamanin nan faƙalar iya ce waje alu lillahi mai ma'azara an alhalittu sannan suka sanya wato in ai mutum ya yi noma to noman nan da ya yi akwai abin da zai fitar ba su ce mai zakka sai dai wato kashi guda sai a kasashe kashi biyu kashi guda na Allah waje alu lillahi ma su sama Allah daga abin da sun kashi kamil halittu na noma ko wal an'ami ko dabbobin da an gare su su sanya ma Allah nasiban rabo yusrifu nahu hu eh, ila al-dayfan wannan rabon Allah in baki sun taho ne na ake ci da su wal masakin da miskinai wa wal shuraka'ihim nasiban sannan kuma gumaka suna da nasu rabo na hu ila na ta masu tsaron gumakan masu masu tsaron su masu aiki game da su waɗanda yake hanta su ke budewa a shiga to su ke cin wannan rabo faƙalu sun ka ce hada lillahi bi za'amin wannan shine na Allah gariya wasu wa hada li shurakaina wannan kuma na gumakan su wato na gumakan mu in ji su fa kanu idza saqada fi nasibillahi min nasibi min nasibiha intaqadu kuma idan wani abu daga cikin rabon Allah ya fado cikin rabon gumaka to shikenan sai su abin sai a bashi aw shi nasibiha shay'un min nasibi min nasibihi tarakuhu in ya zan wani abu daga cikin rabon gumaka ya fada cikin rabon Allah to sai a bar shi sai a bari a ce gumaka san shi bukata ah, wa qalu sannan suka ce inna Allah ganiyun Allah wadatacce ne an haza daga wannan saboda ko rabon sa ya rage ba komi ah, kama qala ta'ala kama yadda an kace ma kan da ma abinda ya zana gumakan su wala su lillahi kai garbin Allah duk yadda ya fada za a ɗebe a bayar wa ma kana lillahi abinda ya zanna Allah fa huwa yasulu ila shirkan to shi yana saduwa zuwa ga abokan yana kai ga gumakan su sa ma ya hukumun abinda sun kadan suna yi na hukunci ya munana wato ko ga abin nan zakkar su kenan sai a raba biyu ga ta gumaka ga ta Allah eh, kun gane ko wa kadhalika وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك زين لهم ما ذكر kama zayyana lahum ma zikira kamar yadda shaytan ya kawata musu wancan abu na rabon eh, eh, zakka ga gumaka da Allah zayyana li kathirin min al-mushrikina qatala auladihim shuraka'uhum wa da kuma gumakansu sun ka kawata ma suka kawata ma masu yawa daga cikin su wato qatl auladihim ya'yan wato ayyan abin nan ka kashe ayyan su bil wa'di wato in mutuna da eh, ya san shi turbude ta da rai wa huwa damnul li'inati turbudewa ƴaƴa mata bil hayati cikin rayuwarsu makhafatul faqar don tsoron talauci mutum ya sheta yayi rame ya dauke ta yasa ya rufe da ranta eh kuma abin nan don tsoron talauci wasabi ko kuma kada wai a kamata. Wabin na nahari lizukuri sannan bayan haka nan in mutum ya ce in na samu ɗa goma na goma wato zan yi soke shi kuma yadda ake soke raƙumi wai kamar ya yi layya da shi fakana rajulu ya halifu wato mutum yana rantsuwa da in wuli da lahu kaza in ya samu ya'ya kaza maza la ya hari han la yan hari han la yan harin na ahadahum zai soke ɗayan su kama halafa abdul mutalib abdul mutalib ya yi abin na ya rantsuwa ya ce ɗansa na goma zai yanke shi sai daidai da baban annabi ne sai yan uwansa na wajen uwa sun kace ba su yarda ba shi kenan an kace a ta yi abin nan a ta yi a ƙuri'a a yi fansashi wato abin da shura kawon shi ne fa'ili min aljinni wato wato su ne sun kai suke kawata musu wa shura kawon bi dafati wa fihi wa fihi alfaslu bainal mudafi wal mudafi ilayhi qatl auladihim shuraka'ihim wala ya duru wa idafatul qatl ila shuraka'i li amrihim bihi domin kenan su gumakan suke umarni a a waɗannan li yurduhum kum don su halakar da su wali yalbisu alaihim dinan kuma don su rikitan musu addinin su walau sha Allah ma fa'alu da Allah ya so kada su yi ba za su aikata haka nan ba wa yaquluna eh, innahum fa'alu dhalika bi mashi'ati Allah suna ta ayyin haka nan mun yi shi ne da son Allah da Allah bai so ba za mu yi ba wa huwa qawlun wa qawlu haqqin urida bihi magana gaskiya ce don duk abin da Allah bai so ba yi amma na yin ƙarya a gyara karya da shi li yasudduhum an tafakkuri domin su karkatar da su daga tunani fi arko fi anna zalika da dalun domin matukar an jingina ga Allah to mutane ba za su yi abin nan ba kamar a ce in ka karanta salatul fati kana da lada kaza kana da lada annabi kaza kaga an hana ma an baka wani abu an ce salati ne istighfari ne amma an jingina kuma ga an an jingina ga Allah kuma an jingina ga annabi saboda haka wata mutum baya tunani fa zarhum ma yaftarun kabar su da abinda suke kakawa na ƙarya ya Muhammad wa sayarawna su'a aqibat gashi nan wa qalu hadhihi an'amu wa harhun hajj la yat'amuha illa man جاءوا بزعمهم وأنعام هرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه sayajirin bima kanu ya kuma daga cikin karyar da suke kakawa na addinin su wa kalu suka ce an an'am waɗannan dabbobi ne wa hirsun kuma wannan noma ne a hatsi hajarun wato waɗannan haramun ne la yat'amu ha illa man nasha'u wato sai a yan a kaddara wasu nau'in dabbobi a ce waɗannan ba mai cin su sai wanda mun kaso shi za mu ce ci ko eh, hijirun wato kenan abin nan an tsare shi eh, la yat'amu ha illa man nasha'u ba mai ci sai wanda sai mu wanda muka so min khidmatil awthani wato min khidmatil awthani masu bauta ma gumaka wa gairihim min ar-rijali wan nisa'i duk dai wanda an kaso ana iya bashi a ce ya ci bi za'amihin gari a wasu la hujjata lahum fi ba da wata hujja sun ka sami wannan ba wa na'amun hurrima zuhura sannan wasu dabbobi su kuma waɗanda yake an haramta abin nan a hausu wala turkau ba a hawansu kasawa ido wal hawami wanda yake mun gabatar wa na'amun la yazkuruna ismallahi ala ga wasu dabbobi su kuma ba a ambata sunan Allah kusa da su inda inda ya lokacin da za a yanke su ba a ambata sunan Allah bal yazkuruna isma sunani sai su sunayen gumaka kawai za a ambata wannan sabu zalika illa wannan su ce Allah yace ai haka nan ibtira'an alaihi don ka ƙarya gare shi sai ya jazihim bima kanu yaftarun Allah zai saka musu abin da suka zan suna kakawa na ƙarya kamar a ce wannan wannan salati ne ba a abin nan in kana akan doki jawhara ba a karanta a sama ba su za a faɗo wai a dai sa wani abu wanda ke ɗauke hankalin mutane ga tunani wa ƙalu وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم كما قاواني وقالوا كما سوكا ما في بطون هذا الأنعام أبين أتكن تكن نوات أن دبو بي خالصة للذكور نمزات إذا سوكيشو ما تبا سوكيشو ‘ya'yan waɗannan dabbobi sun haihu na maza ne kawai su ɗai za su ci eh. wa in ya kuma ya sai dai suna cewa ah, abin nan wa in ya kuma ya amma in ya mutu tun ba ba su yanke da suke so ba fa mun fi shirka ci anan kowa na ci eh, wa muharramu ala azwajina wato an hana shi ga matan mu kenan maza ɗaya za su ci ban da mata sai dai in ya mutu kuma to sai kowa na iya ci don a bar mata kada su yi tunanin wancan da addarai rai وهم في شرع سيجزيهم وصفهم الله زي ساكا musu sifan nan da suka yi wasfun dalika bi tahlili wa tahrim abinda sun ka halatta ko ko abinda sun ka haramta bisa ƙarya wato Allah zai saka musu sakafansa innahu hakimun fi sunni Allah mai hikima ne ga aikinsa sa alimu masani ne bi khalqi galittashi wala ajali hikimatihi don hikima Allah wa ilmi kuma don ilmin sa la ya turku jaza'ahum ba ya barin sakamakon su alladhi huwa min muqtaliyatil hikmati duk abin nan da sun kai Allah bai mantawa kuma ba zai ba zai sake ba sai ya biya sai ya yi musu الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وهرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فضلوا وما كانوا مهتدين ثم أركب على تلك الأحكام الجاهلية wato sannan كان haka na ƙarin bayani ga waɗannan hukunce-hukunce irin na jahilci تمسكوا بها biha ta masaku لقود waɗanda abin nan ba da wahayi wal hukumi bi ya bayan an yi hani an yi wahayi an hana an yi hukunci da hanin su ga abin da ya ambata faƙala kada hasar da hasar ladina qatalu auladahum waɗannan da na kashe ƴaƴansu sun yi hasara waɗanda na turbuɗe ƴaƴansu ko ko ya samu ƴaƴansu na san namiji ya harbe safahan don wauta don jahilci da gairi ilimin babu wani ilimi kawai da an kaddara mai haka nan wai in ya kashe ɗana ya yi babban ibada wa harramu ma da zaqahumullahu kuma sun ka haramta abin da Allah ya ba su abinci mimma zikir ga abinda an ka ambata min a qasamil muharrama bi anwa'i tahlil da sun ka ce wannan na gumaka ibtira'an ala Allah don ga Allah qaddallu an tariqil sun bace daga hanya wadda ta su wannan takidin lima qablahu kun gane amin وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا الأسمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين cikin dokar abin nan eh, Najeriya wata ga abin nan ga kiristoci in mutum ya yi mata ta biyu daurin shekara bakwai dokar najeriya hmm. eh biga eh, mai wato mata ta biyu ɗaurin shekara bakwai eh, bayan ambaton hukunce hukunce na jahiliya wa abati da hada ƙarairayen su ko bayyana Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya bayyana na hulin nasi Allah ya bayyana wato ni'imar da yawa mutane ga falkan da su bi anwa'i samarati nau'ukan ƴaƴan itace wala an da dabbobi wa ma yura'a fiha min haqqi da kuma abin da ya kamata a kula na haƙƙin Allah wato abin nan a bar na jahiliya ko mu ga yadda Allah ya ce wa qala ya ce wa huwa wato Allah allazi razaqahum wanda ya ba su arziki ma haramu ala anfusihim Allah wanda ya ba su ni'imar abinci wanda sun ka haramta ma kansu allazi ansha jannatin shine wanda ya kaka gonaki ma'rushatin wato waɗanda yake abin nan kamar masu masu masu yato masu yato alal aliga kasa kalbi kamar abin nan kankana wa gair marushatin da wadanda yake ba masu yaɗo ba ta masu tashi bi an irtafa an ala saqin kan nakhil wadanda yake suna tashi ga itacen su kamar da binnai wa sha an nakhala Allah kuma ya kaka halitta dabino wa zar'a da shuka mukhtalifan ukulu ko wani abincin sa mai ya saba ma juna wannan mai zaki wannan mai daci wannan mai yami wannan mai kaza kun gane ko samar wa habu fil hayati wa ta'ami ga sifa ma ya bambanta ga dandani ma ya bambanta kasa guda ruwa guda wa zaituna wa rumman kuma ya halitta zaituni ya halitta rumman kun san zaituni haka yake kamar abin nan mm, sunan wata itanya da ake ce mm, mm, dinya amma da dandani ne ba kamar na dinya bane haka na rumani shi kuma abin nan Eh? kamar gwaba ya amma da ɗanɗanensa daban mutashabihan wa muta mutashabi su da abubuwan nan masu kama da juna da waɗanda yake ba su kama da juna amma daga ƙasa guda daga ruwa guda kulumin samari ku musulmi ku ci daga 'ya'yan itacen abubuwan nan da Allah ya shirya muku idan asmara lokacin da ya yi 'ya'yan itace kaulan nan gabanin manina wa atu haqqa sannan ku bada haƙƙin shi na zakka haƙƙan lahi ku bada haƙƙin zakka wa huwa zakatul mahsul min duk abinda an ka girbe to a bada zakka shi yawa mahsadi ranar da an ka girbe bil fatihi ya'ani yawma jazazi ranar da an ka yanke an hatsi ranar ake bada zakka shi wa qarihi wa yata'allaqu bi ifraqil zari kuma ah, zakkar ba ce ake sai an yanke ba wato in dai ya nina shi kenan zakka ta waje ba saboda haka tumun da mutum ya ci duk zai nisafa da shi don ya hidda zakka wa ɗibi samar in ya itace su kun ba sai sun bushe ba matukar dai sun isa ana iya ɗiba a ci to duk abin da mai gona abin nan zai nisafa da shi in ya ci wal inabi ko haka nan ya itace in sun nina inabi in ya nina fa yusabu ma ukila mina za a nisafa abin da an ka ci ba da kuma bayan wato ninar kuma bayan abin an an an sare don a hidda zakka wa qabla al-hasar gabanin abin gabanin a girbe wal jazaa ko yankewa wa bayyana sunna sannan sunna ta bayyana sunna annabi ta bayyana annal mukhrija min al-habbi ba an ce a hisuwa daga waɗannan uh, itace ba menene ake fitarwa to ba uh, uh, wato wannan shuka menene wato ƙwaya da 'ya'yan itace abinda ake fitarwa al'ushurin mutum in yayi noma noman nan ya kai ga zakka to sai ya kasa goma shi ba da kashi guda idan su ke bi ma'is sama in ya zan ruwa an kai ya rayu wa nisfil ushir ko ya bada rabin ushiri idan su ke bi alatin in shi ya ban ruwa to abin in ya isa zakka to sai ya kasa 20 ya bada kashi guda wala tukhrajuz zakatu mimma huwa duna nisa sannan ko ba za a hidda duk da sunna ta bayyana ba a hidda zakka ga abin da bai kai nisabi ba nisabi abin da zai kai kamar wata in gero ne shi kai sa'i ɗari uku gero ko dawa ko alkama duk da yawa ta kwaya sai ya kai sa'i ɗari uku shine wa huwa khamsatu awsiqin awsiqi biyar wa kullu wasqin ko wani wasqi ɗaya sai tuna sa'a sa'i sittin sittin sau biyar ba su an ɗari uku ba bi sa'i alaihi salatu wassalam sa'in annabi wanda yake wata gwargwadon shi mutum wanda yake mutawassidi ba dogo kwarai ba ba gajere ba wato in ya haɗa hannayensa biyu ya ya cika da hatsi to wannan shi amudu shi amudun annabi an dai ne niyyun tun maka an ka saukar da wannan hukunci amma ba ce a fara fitarwa ba sai da madina don wata abin nan a lokacin da ake makka ba da tsuwa musulmi ba samu damar mayin aiki ba wala tusrifu Allah ya ce kuma kada ku abin nan kada ku ketare haddi bi ta kullihi wato ba ce an ka ɗebi zakka duk abin nan gona ka ce zakka ne ba fala ya qali iyalikum shay'un shadan duk bayar wai don dan neman alheri a'a ka dai ɗaya bisa goma ka bayar innahu la yuhibbul musrifin Allah bai son masu ƙetare haddi ai almutajawizina masu ƙetarewa ma hudda lahum abinda an ka iyakance musu abinda an ka ce gashi shi zaka bayar shi an ka ce ka bayar bi ma'ana annahu la yusibu ba shi ba su lada fi amali sarhi ga abinda sun ka ƙetare haddi yanzu kuma ba mina shaidan domin wannan ƙari na shaidan ne don a ce shi mai abin nan mai kyauta ne to in ah, abincin bako baya cikin zakka domin wajibi ne in ka yi bako ka ciyar da shi kwana uku eh. kamar yadda ake yi da da haka malamai ke yi abin nan suna yawo suna amsa zakka sai mun kace barayi eh, ne duk wanda ya amsa yanka yana yana yawo yana kwazo zakka a kawo musu garin da an ka fitar da zakka na ake bayarwa ya yi dan fashi <laughs> don me bai tafi lokacin da ba a zata ba yake zuwa ki zauna in za su in za su har noma ne baro da su ƙara karatu in kaka ta zo koya muku karatu ba lokacin da suke yawo lokacin da ake ana girbe suke yawo idan a ba su yanzu an bari Ah, yan fashi ne ba abin nan yan fashi nan shi ai shi wanda ya bayar eh. ina ta yi don an ce ya ba miski ne waɗanda tare da shi sai ya ɗauka sai mutanen abin nan shi eh. mafi yawa masu ba da zakar nan ba sun dokoki ne ba su kula ya halitta daga wajen dabbobi كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين to wa sha min al-an'am hamula kuma Allah ya daga cikin ni'imomin da ya yi muku ya sa daga cikin dabbobin gida waɗanda kuke ɗaukar kaya a kai kamar raƙon manya wa farshen da waɗanda yake kuma ƙanana la tuslihu lahu wanda yake ba a iya ɗaukar kaya a kansu kal iblis ga kamar ma ƙanana wal ganami da tumaki da awaki sun miya farshen ai musu suna farshi kamar shin hida li anna kal farshi lil al kamar shin hida ne ga kasa li lidunuwi ha min don sun yi kusa ga ƙasa kulumi marzakumullahu ku ci ya ku musulmi daga abinda Allah ya azurta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wato hanyar shaytan ba ta da tsawo kamar zambiya ce don ka in ka shiga sai ga in rasa inda zaka sai an kace khutuwati shaytan ku bi kada ku bi abin kada ku bi hanyoyin shaytan tarai ku fi tarim ga haramtawa wa tahil da halattawa ku halattar da abin da Allah ya halatta ku haramtar da abin da Allah ya haramta innahu lakum adu mubin to shi shaytan kada an kace kada ku bi hanyoyinsa wato shi lalle maki ne mai bayyanan ya tsakaninku da shi أي بين العداوة توم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين to wajen dabbobi Allah ya yi nau'in dabbobi har wajen takwas wato asnahum wato min al-danif na daga wata maki akwai kashi biyu maza da mata wa min al-mazif na daga awaki kuma akwai kashi biyu maza da mata qul ya muhammad liman harrama dhukur al-anami taratan ga wanda ke cewa maza haram ko ko mata haram ka ce a zakarai na harama shin maza daga cikin tumaki da awaki Allah ya haramta amal unsa yani ko ko daga cikin mata matan tumaki da matan awaki ya haramta amma shi ta Allah ya arhamul unsa ne ko ko abin da yake dai ya shiga cikin abin da mahaifar uh, abin nan tumaki ko mahaifar awaki shi an ka haramta nabbi'uni bi ilmin ku bani ku bani labari da ilmi fihi ga abin wal ma'ana min aina ja'a tahrim da ina haramtawa yanzu ko kuma akuya ce in mutum ya ci zai abin nan zai kuturce daga ina ka same shi akwai likita wanda ya ce abin nan fa in kana min qabli zakurati in ya zan wannan haramci wajen namiji ne wa jami'u zakuri haramu kenan duk maza sai su zan haram awon da unusa ta koko daga wajen mata wa jami'u ina wato duk matan kenan sai su zan haram aw ihtamala rahim koko koko a ce da duk abin da ya shiga cikin mahaifa to fasau jani saboda aka maza da mata duka na tumaki da awaki duk an haramta fa min aina takhsis ne ina an ka kebance wal istibhamu lil inkar wannan eh, abin nan tambaya don musu ne in sadiki sadiqina in dai kun zama masu gaskiya ga abin da kuke riyawa daga ina kun ka samo shi ومن الإبل اثنين ومن البغل اثنين ولا الذكرين حرم عمل سيئين أما اشتملت عليه أرحام سيئين أما اشتملت عليه أرحام سيئين أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين to kuma wa min al-ibil ithnain daga wajen raƙumma akwai biyu maza da mata wa min al-baqar ithnain daga wajen tumaki eh, abin shanu kuma akwai biyu maza da mata kul a zakarain harrama shin mazan biyu abin nan na tumaki na shanu da raƙuma ya haramta amul unsa ne koko matan ya haramta an ma alaihi rahamul unsa ne koko abin da yake mahaifar dukan bidin ta tattara akan shi shi an kana wato na maza ɗaya an kana ko mata ɗaya an kana ko ko duk abin da ya shiga cikin mahaifar abin nan naje ko kuma raƙuma an haramta am kuntum shuhada ko kuma wato kuna nan lokacin da Allah ya haramta wannan izwa sakum Allah bi lokacin da Allah ya ce wannan a haramta shi wannan kada a haramta shi kuna nan la bal antum na fi saboda ku masu ƙarya ne ga kaka wannan hukunci faman azlam ba wanda ya zalunci min man iftara ala Allah kadiban ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah ya ce abu kaza haramun ne ko ko abu kaza halal ne da ƙarya kawai waye shi abin nan waye shi eh, zalunci lilillan nasu dan ya ɓadda mutane bi gairi ilimi ba da wani ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawma zalim lalle Allah baya shiryar da mutane azzalumai masu aka hukunce hukunce sannan abin su azama mutane da su wahal da su to ci gaba قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوها أو لهم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم to qul la ajadu hima uhi ilay muharraman ni ban sami abin da an ka haramta ba ga abin da an ka min wahayi ala ta'imin ga wani abinci ayyan kana min az-zukur wal ina ko na maza abin dabbobi maza ko na mata ban ga abin da an ka ce haram ba ya tamu wanda yake mutum zai ci min babu ko fahima ya fahimu ko raddan lil ahkamil jahiliya wannan kenan don a nuna kenan hukunce hukuncen jahiliya duka ba su da kyawu ban samu wani abu wanda hana wani abu ba ban samu wata hujja ba illa an yakuna mai tatan sai dai in ya zan ya mutu ba yanke ba aw daman maswan ko kuma in ka tsaga jikinta jini ya fito wannan jinin nan haram ne ba a ci ko kuma lokacin da an ka yanke akwai wasu masu tarawa abin nan su ce hanta wuya wai hanta ta wuya a ta abin nan a soya abin nan jinin na a dora ci wannan an haramta aw la ma khanzin haka nan nama alade shi kuma fa innahu rijsun wato shi kan kazamta ne haram aw fisqan uhilla ghairi labi ko kuma wato wani fasici wanda an ka ambaci sunan wani wani Allah game da shi abinda an ka yanke da sunan gonki ban sani ba kamar masu yanke abinda masu karanta yasin suke sai an yanke rago ko sai an yanke ah, kaza in ba haka nan ba wato ba za a yi ba maganin bai ci ba eh shi ba filki ne Eh, don an ɗauka kenan baka yanke ba wani abu zai auku gaira bagin kuma wanda yake da lura ta same shi ga cin motsai gaira bagin ba yawai ya fita ne don ya raba kan jama'a ba wala adin kuma ba wanda ya hita don zalunci akan mutane kamar dan fashi shi kuwa abin nan lalura ba ta sashe ci wannan motsai kun gane ko ya hala kauni fil akali gair kharijin ala imanin li yufariq al jama'a wanda ya fito don ya raba jama'a in lura ta same shi bai samu ya ci mosai ba wala muta'addin ala nas ko ya fita don yawa mutane laifi fi fi nahwi qadi qari kamar ya fita dan fashi ne to nan da ba ta sashi ya ci motsai fa inna rabbaka ghafurun wato in mutum ya ci mosai saboda lura wadda ta halatta mai ci ya ci to Allah mai abin mai gafara ne ga abin da ya ci rahimun kuma bihi mai jin kai ne gare shi wa yukra akal kulli dinabin bayan haka nan ga wani abu wanda bai taho ga nassin qur'ani ba amma an karhanta shi wato kullu dinabin min duk mai zaga na dabbobi eh, kamar abin nan mahika kamar abin da zaki da damisa da mage da kare inda malikiya wa kullu dhi mikhlabin haka nan duk wanda yake yana da aka fa min tsayi ga tsuntsaye eh, kamar shaho da abin nan shirwa inda shafi'iyya su su dai wa wa hamalul karahata alal mani bi sunnah su shafi'iyya sun ce haram ne domin sunna abin hadisi ya tawo da hana su ungulu ai yana cikin abin nan ungulu ana ci yana eh, ana ci abin nan da kake cin kaza ba mai cin da kake cin kaza ba ba ka cin kaza ci kaza eh? ma ana cin Eh, domin da ka kuke yi na jama'a eh, domin da ka kuke yi ya eh, to amma ai ana yake ka zaka ci ai wai suna cin motsa suna cin kashi saboda kyamama <laughs> a bacci da tsoro daga malam wasu bane kyama to an ci abin da rai hankali bai kwanta ba ta yi da yaro an yi mai tarbiyya haka ba an bayyana ta'ala to ci gaba wa alal hadu wa alal hadu ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لخالقون to wa ba da an bayyana ta'ala ma harama al muslim bayan ya bayyana abin da ya haramta ga musulmi na namomi da dabbobi a tafa alaihi ma harama al yahuda an yi atafin abin da an haramta ga yahuda su dai la alama amma amman adawun banda wanda ba su ba min al awwalin wal akhirin ko gabanin yahudawa ko bayan yahudawa ba su ciki yahuda dai an haramta ma ga fa qala ta'ala Allah ya ce wa alal ladina hadu haramna ma kullu dhi dhikrin duk mai akaifa mun haramta shi ga yahudawa wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu shine wanda yake yatsunsa ba su rarraba ba kamar raqumma haram gati haram ne gare su ci ma wannan am da jiminnu wal abuz haka nan dunya wal badda da abin agwagwa wa qala al-qutaybi wa huwa kullu dhi mikhlabin duk mai aka yafa min tsayir na tsuntsu wa kullu dhi hafin haka nan duk mai mai kofato min dawabi na dabbobi kamar doki da abin nan wasu mil hafiru zufran al isti'arati to abin nan eh, eh, don me kun ka baccin doki eh? na cewa wato an halatta muna abin nan an'am wato mu ci mu sha mu dauki kaya cikin su mu yi kawa da su sannan bayan haka na an kace wal khaid wal bigal litarkabu wal wal khamira litarkabuha wa zinatan wa yakhlqu ma la ta'lamu to wato kenan da dawaki da jakuna da alfadurra don ku hau ku yi kawa ga mai musulunta ni suna wai suna cewa masu radio suna cewa wai wannan ayan ba su dauka ba suna so malai hmm. wa na adu harramna kulladhi الغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الهواي أو ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون to bayan an ga an ga wa musulmi abin da ya haramta gare su to ga na Yahudawa ɗai wanda yake su ɗai banda waɗanda a gabaninsu ko waɗanda a bayansu shi na kace wa alal ladina hadu harramna kulla dhi dhufrin bisa ga waɗanda sun ka ce mun tuba don haka ake ce musu hadu waɗanda suka ce yan mun tuba <coughs> ah, mun haramta musu duk abin da yake na da akaifa wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu ma lam yufarriq asabu wanda yake ba rarrabe abin nan ya tsonsa ba wato kada yake wato kofato kenan kal ibli kamar raqumi wannan amida jimina wala auzu da abin nan dunya walbat da abin agwagwa wa qala al-qutaybi huwa kullu dhi mikhlabin duk wanda yake yana da aka haifa min tsayin na tsuntsu shi ma an haramta gare su wa kullu dhi hafirin ko wani mai mai kofato min da daga dabbobi wato kamar su dawaki da abin nan duk sun haramta gare su wasu miyar hafirun zufran alal isti'ara kun gane wato na fara bayanin wato maganar haramta wa doki da an ka ce an halatta muna waɗannan dabbobi tumaki da raƙumma da shanu da tumaki da awaki mu hau mu yi kaza to sai an ka taho ga ayar an ka ce wal khayla wal bigal wal hamira tarkabu wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamu to shi jaki akwai inda an ka ce an haramta shi lokacin da an ka tafi yakin haibara sai aka samu jakuna nasu aka yanka aka dafa ana cikin dahuwa sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce menene an kace jakuna ne ake dahuwa an kace to a zubar wato kun gani an ɗauka kenan jaki an haramta shi ga wannan to kuma da yake wato dawaki an ce wal khayla wal bigala wal hamira an hada dawaki da da alfadari da jaki an kace don ku hau ku yi kawa don haka wato malikiya ke cewa duka su ma haram ne don an haɗa su da abin da an kasan an haramta eh a'a haram eh doki da alfadari da jaki ga maliki wato tun da an ka ce don ku hau kawai ku don ku yi kawa kawai ashe babu ci ciki don waɗancan na farko da an ka ambata an ce don a ci a hau a yi kawa a yi komi kun gane ko ah, wasu na ganin a ah, ah. wato jakuna ɗaya an ka hana amma ba hana doki ba to sannan kuma wato uwar abu shi ake dibi ga haramta shi ga ci saboda aka wato jaki shi ke barbara godiya ta haifi alfadari to ko da an haramta jaki shi alfadari ya halatta ci domin uwar shi ana ci bisa ga wannan fassara kun gane ko eh, saboda haka ah, ga malikiya duk gaba ɗaya su uku ba a ci ga waɗannan halartar da abin nan doki ana cin doki ana cin doki ana cin alfadari sai jaki kawai akwai masu cewa a a waɗancan jakuna da an ka amso na da an ka kwato na abin nan yahudawa tun ba raba ganima ba an ka yanka an ka an ka fara dahuwa su ɗaya an ka haramta sauran jakuna kuna iya ci Eh? eh wato bisa ga wannan kenan za a ci dawaki za a ci eh, alfadarai za a ci jakuna ga alfadari ba miji da mace eh? alfadari ba miji da mace wato kullum jakuna ke bin dawaki su haihi alfadari ga ci ko uwa ake kula da ita a ah, to <laughs> malai mana tambaya ce na muka samu inda ba a cin doki wannan shine amsar shine amsar Eh, amma kuma eh, masu cewa ana cin doki ana cewa godiyar um, um, sayyidina abubakar ta mutu a madina an yanka an ci saboda haka kaga ana ci kenan na ta kasa an yanka an ci godiya mu maliki ya kan sun A da maliki ya hada mu bakin mu eh, kun gana cin doki ka bakin mambali ban eh, eh, shi kuma kare fa kare wato abin da yasa sun ka sun ka karhanta shi ko sun ka haramta shi domin an ce wanda ya yi sadaka ya komo ya sai sadakan nan ya koma ci ya zan kamar kare mai amai shi komo yana cin amansa da wannan ne an ka an ka ce abin makaruhi ne ko haram ne kyauta ta shigo ciki eh kyauta sadaka an ka hana in kai kyauta kana iya saya biri eh? biri wannan abin nan ya kama da mutane ɗaya ne amma abin nan makaruhi ne abin nan abinci ya muku yawa gaskiya abinci ne ya abin nan kuma jin da suka yi muku yawa don haka ne wa min al-baqar wal ganami kuma daga cikin shanu da tumaki da awaki haramna alaihim shuma kuma an haramta ma yahudawa cin kitsan su na ciki ay asrub wato kitsan ciki wa shamil aqal kula ko kuma kitse na abin nan gidibe eh illa ma hamala ma sai abin da yake kitse wanda an ka samu cikin bayan su wato cikin nama ai ma ulqama ma ma ma amma allaka biha minhu kun gane wanda yake da cikin baya aw awil hawaya ko ko abin da an ka samu cikin ciki irin kitsin da ke kewaye wa ciki wannan ba komi aw mahtal bi annu ko wanda ya garwaya da wani kashi minhu na daga kitse huwa shahamul ilyati kamar kitsen wato waduwayya fa innahu uhilla lahu shi ya halatta su ci zalika tahrimu wannan haramtawa da an wa yahudawa abin da yasa an kai musu shi jazainahum bi bagayin mun saka mu kawo musu saboda su suka ketare haddi ai bi sabbi zalmin saboda zaluncin su bi ma sabaka ga abin da ya gabata fi suratin eh, nisa'i min qawlihi fa bi ma wa bi ma naqadihim mithaqan wa kufrin bi ayatin la don walwale wa alqawli da suke yi da kuma kafirci da suke ga ayoyin Allah mun haramta musu an ka tsananta musu eh, wato haka nan kuma ila an qala fa bi zalmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibati kullin lahum fa kanu kullama ma masiya sai yahuda sun zan ko da sun kai wani babban zunubi min al-ma'asi na zunubi uke bu sai ai musu azaba bi tahrimi shay'in haramta musu wani abu mimma uhilla abin da ke da halal ne a ce to an haramta muku shi wa hum yunkiruna zalika wa yad'una annaha lam tunzal muharrama ala al-umami qabla eh, qablahum wato su suna musu suna cewa wato ba saukar da abin nan ba ana halamtun tunzal muharramatan ba haramta su ga wasu mutane gabanin su fa kadzabahum Allah Allah ya qaryata su bi hada da wannan wa hadzara na an yaqtalu bihim ya haramta ya kauratar da musulmi kar su yi koyi da su fil takabil manhiyati ga yin abin da an ka hana fa innahu yaslubu ni'ma wato in mutane na yin abin da haramta musu to ni'imar da ya musu zai daidaita wa inna la sadiqun kuma Allah ya ce mu masu gaskiya ne fi ikhbari na gaba da labarin da mun kai duka wa mu'aidina ko wa'adin da mun kai duka masu gaskiya ne sai mun cika shi wa a ƙabalai wa ƙala ga ta bi ƙarin bayani gare shi kwa in kaddar in kallabu ka ba rabbukum zu rahmatin wasi'a wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin fa in kadzabu ka ya muhammad fi ma jita bi in suka kare ta kaga abinda ka zo musu da shi fa qul lahum ka ce musu rabbukum zu rahma to ko da kun kare ni wato ana lallashin ku da ubangijin ku mai rahama ne rahman nan mai fadi hay su lam yu'ajirukum bil uquba domin bai muku da gaugawa da yan azaba ba wa fi talatun bi du'a ila iman kenan mutun ya da shi a ce Allah mai rahama ne don ka komo ka ce tunda na yi laifi ba zai nan abin nan ba zai bari in ci gaba a komo yana yana gafarta ma wala yurad wala yurad wala yurad basu wani qabl mujrimin amma kuma ba a hanawar azabar shi daga mutane waɗanda yake masu laifi fihi wad'u zahiri mawdu'il ilmulmari da an kace wala yuradu ba'suhu anhum su masu zalunci sai an kace annal qawmal mujrimi mutane masu laifi masu laifi sune masu halattar da abin eh, Allah ya halatta ko ko eh, abin da Allah ya haramta وفيه وفيه موضوع ظاهر تنبيها على على التسجيل عليهم بذلك وتقول ان ربطها مسشي والاصل la yuraddu ba eh, su ankum idza ba a hana hukuncin Allah wato azaba Allah in ta zo muku to ci gaba سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون to lokacin da an ka azar kafirai hujja an ka lazimta musu hujja sun ka kasa bayani wata ya kadu butlana ma kanu wale sun ka gane dai abinda suke yi ba gaskiya bane mina shirki na kafirci wata hari malam yuhar malam yuharram ko malam yuharrim ko malam yuharram da haramta abinda ba haramta musu ba habar Allahu anhum bima na ku Allah ya bada labari ga abinda za su faɗa inda ko ina da don saurin kai faqala faqala yace sai ya kulu ladina ashraku law sha law sha Allah ma ashraka su ce a ku da ke cewa mun yi shirki ai Allah so mun yi shirki in bai so mun yi shirki muna yi na hannu wala aba'una da mu da ubanninmu duk ba za mu yi shirki ba Allah ya so su yi don haka sun ka yi wala haramna min shay'in kuma da Allah ya so ba in bai so ba ba za mu haramta komai ba ko ishraku na saboda haka shirkin da sun ka yi wa tahrimu na tanan da abubuwan da sun ka haramta bi mashi'ati wato da nuhin Allah ne wa huwa radi bi kuma Allah ya yarda da shi qala ta'ala sai Allah ya ce kadhalika kabar yadda sun ka fada wadannan sun kai ƙarya kadzaba alladhina min qablihim wadanda sun ka gabanin su sun ka ƙarya ta manzanni hatta za ku ba su na sun ka dan dan dane azaban mu kul kace hal inda kuka min ilmi akwai wani ilmi wurin ku bi anna Allah radi bi dalika nace Allah ya yarda da abin da kun ka kana kana kana karairayi da na shirki fata da juku wata kuri juku lana in ya zan akwai shi ku kawo muna ai la ilma inda kun ba ku da wani ilimi da wannan ne duk malamin da ya taho da wata ƙarya da wannan ake abin nan eh, a ce kawo muna mu gani eh? to mai san jawahir ma'ani ya ƙarya kowa sani don da ko ina kasuwa kasu ne na ana sayar da shi sai da an kawara an ka jaye <laughs> in ta tabi'una illa danna ba ku bin komi sai zato wa in antum illa tarusun kuma ku ba ku zama ba ku ce ire faɗi kuke dai kuke yi kawai eh, kawai dai abin da ran ya shirya ku shi kuke faɗa kun gane Allah sauƙaƙe قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين kamar mai cewa abin nan Allah ya wanda ya aiko zuwa gare ka in kai kuma za ka abin ka aike shi zuwa ga Allah daidai ne ka aike annabi ku diba wannan tunani ba tunani Allah sauƙaƙe kun ka ce in lam takun lakum hujjatun in ba ku da wata hujja falillahi al-hujjatul baligha to hujja wadda ta kai iyaka tana ga Allah wanda yake ba mai iya karkare ta falau sha da hidayatakum da Allah ya so shiryar da ku la hadakum da ya shiryar da ku ajma'ina gaba fal eh, fil fil kharij hidayatul kulli wato wato Allah ya shiryar da kowa wa illa faqad hada ba'dahum ya shiryar da wasu kuma ga suna ta musulunta Allah shiryar da mu amin to ci gaba شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل كتي مسو هلم شهداءكم كاو ما شهدكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الله شيء حرم تودنا أبو بوا wato أن يفعلوا تما ya faɗi كما كاو ce kawo الله شيء حرم تاكو شيء حلبتا fayan shahidu fala ta har in sun yi shaidu ba da ƙarya ce ubanni mu ke yin haka nan to kai kada ka yi shaidu tare da su wala ta tabi hawa bi kada ka bi son zuciyoyin waɗannan da sun ka ƙaryata ayoyin ubangiji walladhina la yu'minuna bil akhirati fasada maqalatul kufar lokacin da Allah ya bayyana magana kafirai ƙarya ce ba ta batata ce fi ba za mu ga da sun karya min annallaha amarahum bi tahrimi ma harramu na cewa Allah ya haram ya umarce su da haramta abinda sun ka haramta ala su ga kawuna su wa ka annahum sa'aluhu wa qalu ayyu shay'in harrama Allah alaina kamar abin tunda an ce ƙarya kuke yi ba Allah ya haramta ba yana yiwa su yi tambaya su ce to menene haramta muna wa allama nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yukhbirana ko ko hmm. to saboda haka to Allah ya hana ya faɗa ma annabin mu annabin sa wato ya ba mu labari ko ajaba bi qaulihi ta'ala ga jawabi qul ta'alu atul abin qul ta'ala atul ma harrama rabbukum alaykum ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تضربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون to kamar bayan an luhadi abubuwan da an ka haramta musu kuma an ka abin nan kwace su daga karairayen su sun ka babu hujja to abin to kamar wannan zai nuna ma za su tambaya su ce to ku menene Allah ya haramta musu ko menene ya halatta to shine ga abin da a jawabi kul wato ka ce musu ta'alau atlu ma harama rabbukum ku musulmi ku zo in karanta muku abin da ubangijin ku ya haramta alaikum akan ku kun gane wa ma amarakum bi kuma zan faɗa muku abin da ya umarce ku da yin sa Allah tushriku bihi shay'an kadda ku hada komi da shi komi za ku yi abin nan ku ce daga Allah kamar yadda ya ce kai wato shi dai zai zai hukunci kenan wa asinu bil walidaini ihsana sannan ku kyautata ga uwaye kyautatawa kyautatawa ba da'a bace kyautatawa daban da'a daban in babanka ya ce ma kai wani abu wanda bai halatta ba ga shari'a ba ya halatta ka bi shi koda ya tsananta wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma abinda a kyautatawa wajibi ne ka cishe shi in baya da abinci da uwa da uba wajibi ne ka ba su tufafi kuma wajibi ne duk abin ya kamata na jin na rayuwar daɗi wata wadda kake iyawa kai musu wannan shine ihsani kun gane ko ka girmama su saboda ko tahiya kada kai gaba gare su sai in ya zan kana tafi da duhu ne don kada su hada ga wani abu ka ka zauna sai sun zauna kun gane amma ba za a duka a gaishe su ba don dukawa ibada ce haram ce wannan za a gyara eh? ta aƙilu na gyara shi sun sa nuni ban ji ba ta aƙilu na an sa nuni na aƙilu na suka sa to amma ita uwa gaba ake wuce kun kana eh? ina tuka da uwa gaba mutum zai wuce ya ga eh wato abin domin eh, ga inda rana ne ba amma inda dare ne fa kada ya fada wani abu sai ka wuce gaba wa Allah ta yi bi shay'an kuma Allah ya hana ku kada komi da shi wa bil waldaini isanan game da uwaye kuma ku kyautata wala ta wala ta sannan game da ƴaƴanku kuma kada ku kashe ƴaƴanku bil wa'd turbudewa kamar ƴaƴa mata da ake turbudewa wannan da koko ƴaƴa maza da ake sokewa wai an yi ibada da su kar ku yi haka nan eh kamar yanzu masu cin magani abin da ayi bari haram ne matukar da ya shiga cikin mahaifa haram ne a fidda shi amma kuma in an sha magani ya fito da rai sannan ya mutu to kamar wanda ya kashe mutum dattijo ne tsarin iyali ai musulunci ya muna tsarin iyali in kuna iyawa ku ribi biyu ko ku auri uku uku ko ku auri hudu hudu in ba ka da abin da za ka rike su ka tsaga guda ba adalci eh? haka ne eh? na ya'ya eh? eh to wannan ai Allah ya baka gashi nan to ko wa bil wadaini wala taqtulu awladakum min imlaqin kada ku kashe ayyanku don wayar tsoron talauci ka gane hmm. ai faqa don tsoron talauci ta hafu na wanda kike tsoron shi aure nazarin nazartu ko ko don wani alwashi kace in ne an yi kaza zan kashe dana kada ka yi nahnu narzuqukum wa iyyahum muke ba ku abinci da su ƴaƴan duka wala ta karbul fawashi sannan kuma Allah ya haramta muku kusanci ba ma kada ku yi ba kada ku kusanci alfasha wato shine abin manyan zunubai kamar zina ba ma ce an kai kada ku yi ba ko kusa ka ku yi ma da harabi na ma batan wato abin da ya bayyana na alfasha da abin da ya koyu ai alaniyatu hawa sirha wala taqtulun nafsa allati harama Allah kuma kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe kan ran musulmi ko ran kafiri na amana kada ku kashe su illa bil haqq sai in ya zan shari'a ta ce a kashe shi kal kawar kamar ya kashe wani arama wala haddi ko ko yayi wani abu wanda yake abin nan ya yayi wani abu wanda shari'a ta yi mai haddi wa qatali riddati ko kuma in ya yi ridda an ka tabbatar ga shari'a to kuma ana iya kashe shi bayan an neme shi eh, tuba ko ana uku yaki wa rajul muhsan ko kuma namiji mutun namiji ne ko mace wanda yake ya taba yin aure ya tafi yayi zina shi kuma hukuncin sa abin a kashe shi da jifa kun gane ko zalikum wasakum bihi waɗannan abubuwa da an ka ambata su ne Allah ya yi muku wasiya da shi abinda an wasiya umarni mai tsanani domin idan mutum zai mutu ya tara ƴaƴansa yana cewa ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza to wannan shi ake ce wasiya hmm. wato umarni mai tsanani la'allakum ta'qilun ya Allah ya faɗa muku wannan ko za ku yi hankali ay tastamiluna wa qulan ko za ku yi amfani da hankulan ku ah, ta'qilu nufusukum rayuka su gane wa tahsibuha wa tahbasuha an mubasharati ah, mubasharati kabai wato su gane wannan ganewa ta hana su daga abin nan yin abubuwan da an ka hana almaskurata da an ka ambata wa kowa fawaid haza takalif sannan kuma da tunanin ku in kun yi hankali za ku fahimci waɗannan abubuwa da Allah ya aza muku manafi'a da amfanonin su fid wa duniya duniya da lahira to wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون to yace zai gaba da bayyanawar abubuwan da an ka halatta wato ashe kenan yana daga cikin tauhidi ka halattar da abin da Allah ya halatta ko ka haramtar da abin da Allah ya haramta yana cikin tauhidi domin in kai wala kan kai da haka doka wato kai tarewa da Allah kenan ga yin doka wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya asan sai da hali wanda ya kyawo kamar ya zan an bashi yana yaro kuna iya ɗauka duke shi ku yi masa fatawuci don kada ta halaka hatta ya buluga ashiddahu har ya kai ga ƙarshen sa bi an ya talima shine shi mahaliki wa yasiru baligan zan baligi rashidan shiryayye fa hina idan sallimuhu lahu sai wato a wannan lokaci sai a mika masa dukiyarsa wala wal ashaddu istihkamu quwwati shababi an yaza ashaddu wato kenan ya yi ƙarfi sosai wa sai kuma abin nan da shekarunsa awwalu hul itilam farkonsa wato shi zan yayin mafarki wanti hawu ila ila salasu wa salasini abinda za a ce mutum ya balaga sosai ya zan dattijo to in ya kai shekara 33 komai ya samu kenan wannan ya asai a bashi dukiyarsa babu laifi ga wanda ya ɗauki dukiyar maraya suna mai fatauci da ita shi ma shi kansa albashi gwargwadon lalurar shi daga ciki domin bai yiwa kai masa aiki kai kuma baka wa kanka fatti ba kaila wal mizan sannan kuma wajen awo kasuwa wato ku cika ma'auni na zakka wal mizan in ya zama kuɗi ne wanda ake aunawa ko ko abin nan ƴaƴan itace wanda yake aunawa kamar yadda kuke sayar da ayaba da menene ko a dumbuje ɗaya a miƙa ma sai an auna kun gane eh, kullun a ce abin nan nauyin kaza na ayaba ga yadda ake sayar da shi ko na timatir ga yadda ake sayar da shi ko na kaza dai wanda yake aunawa ake da nauyi wanda yake kuma na zakka ne a ce ga kudinsa don mutane su san abin da ake ciki doya ta shigo ciki doya tana cikin eh, wazni eh kwariya kaza to abin nan ina ne la nuka eh, eh, wa aufu wa awful kayla wal mizan bil qisd da adalci la nukallifu nafsan illa wusaha amma kuma da an ka ce ku yi awo da adalci na nauyi ko na na cikin ƙwariya to yana yiwa mutum ya yi ƙoƙarin kansa amma shi rage ko ku shi ɗan ƙara to wannan babu komi duk abin da babu abin ba da gangan mutum yi ba Allah bai kallafa masa zunubi akan shi don haka Allah ce la nukallifu nafsan illa wusaha ba mu azama rai sai gwargwadon abin da take iyawa fi zalika fa a ahata fil kali in mutum ya yi kuskure ga aunawa wato zakka wal wazni ko ko auna nauyi wato da suka kuskure wannan ba komai wallahu ya lamu sai hata niyyata ya san ingancin niyyar shi bala mu'akhazat alai ba za a kama shi ba kama wa da fil hadith kamar yadda yake cikin hadisi wa idza qultum fa'dilu sannan kuma ga wani abin da an hace ku yi in za ka yi magana ko wace irin magana ku yi ta gaskiya in ka yi magana da hukunci in kai alkali ne ko kuma za ka ba da shaida to abin au gairihima ko wani su matukar dai za ka yi magana ta kowace hanya fa'dilu ku yi adalci ku wani gaskiya walau kana za qurba ko da wanda za ka wa magana don ya samu ko ko za ka yi magana don a amsa gare shi za qurba yana da zumunta kada shi zan zumunta shi ta sa ka ba shi shaida ƙarya don a ba shi wani abu ko ko don makiyinka ne kamar mun gunya shaida don a amsa kayansa in kai haka nan kai haram wa bi ahdillahi aw sannan kuma ku cika da alkawalin